فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى sai annabi آدم da hawa suka دا daga bishiyar sai al'aurarsu ta bayyana a gare su bayan ta kasance a suturce suka fara tsinkar ganyen bishiyoyin aljanna suna rufe al'aurarsu da su annabi adam ya saba wa umarnin ubangijinsa yayin da bai bi umarnin da ya masa na nesantar ci daga bishiyar nan ba ya ƙetare iyaka zuwa ga abin da bai halatta masa ba